وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا kamar yadda muka yi abubuwan ban mamaki masu nuna ikonmu na saka musu barci tsawon shekaru masu yawa da farkar da su bayan haka to haka muka nuna wa mutanen garinsu wurin da suke, don mutanen garin sun san cewa alkawarin Allah na bayar da nasara ga muminai, da tashin alkiyama gaskiya ne, kuma alkiyama lalle tana nan zuwa, babu shakka a cikinta, yayin da lamarin mutanen kogo, ashabul kahafi ya bayyana, sannan suka mutu. sai mutanen da suka san lamarinsu suka yi saɓani akan yaya za su yi a kan lamarinsu, wani ɓangare a cikinsu suka ce, ku yi wani gini a ƙofar kogonsu, wanda zai ɓoye su ya ba su kariya, Ubangijinsu shi ne mafi sanin halin da suke ciki, kuma wannan halin da suke ciki yana nuna suna da wani abu na daban a wurin Allah, masu faɗa aji, waɗanda ba su kan ilimi ko ingantaccen kira suka ce, dole, tabbas, za mu riƙe wannan wuri ya zama masallaci don yin ibada a wurin saboda girmama su da tunawa da matsayinsu.